Dam Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako zai duba batun ƙorafin 'yan Najeriya ne game da rashin ganin sauyi a farashin kayan amfanin yau da kullum duk da karyewar farashin kudaden ƙetare musamman dalar Amurka da sanadin tashinsa ne ya haddasa mummunan tashin farashin kayayyaki a ƙasar. wanda har hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce lamarin ya yi muni sosai. Madalla, a Najeriya dai yanzu haka cece kuce ne ya kaure game da rashin ganin sauyi a farashin kayayyaki duk kuwa da rushewar farashin dala. A baya-bayan nan dai ana sayar da dalar ne ƙasa da naira dubu guda koma da 'yan kai. Duk da cewar har sai da farashin nata ya kai kusan naira dubu biyu a farkon shekarar nan, abin da ya janyo tashin farashin mafi muni da ƙasar ta taɓa gani. To zancen nan da ake dai duk da karyewar farashin dalar. yanzu haka dai farashi nan na nan yadda yake in ban da ɗan rangwame da bai taka kara ya karya ba ko da yake a wasu manyan birane irin su Legas da Abuja an fara ganin sauƙi a wasu kayayyakin abinci ga abin da wasu magidanta a birnin Kano labaran abubakar da abubakar sabo suka shaidawa abubakar isa ɗan dago mu kuwa shekaran jiya na je na sai dawa kwano uku abinda na sai duk kwano ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari shida na sai wake rabin kwano naira dubu ɗaya da ɗari bakwai su wannan ya nuna cewar babu wani abu da ya canja na irin waɗannan abubuwa na sai taliya kusan rabin katan amma da na lissafa kusan kowace ɗaya ta kai naira dubu ɗari shida da wani abu akalla ga sai dai mu ji ana cewa sun sako amma gaskiya ba sako ba to me tunanin ku ga wannan yanayi a tunani a wannan yanayi abu ne mara daɗi wanda kullum ɗan adam sauki yake so amma babu sauki kawai ana je rayuwa ne ba daɗi don duk abin da ake siya yana nan akan farashin sa hasali ma kai akwai wanda suka kara kuɗin a daidai lokacin da ake maganar wai farashin dala yana sauka sannan darajar naira tana ɗagawa don in za ka yi maganar shinkafar gida ita kuɗin ta karuwa yake su waken suya su waken wannan farin wake duk kuɗin su karuwa yake su taliya ce za ka ji an ce sun rage naira ashirin ko sun rage naira goma ko sun rage naira hamsin. to ko yaya lamarin yake ga ƙananan 'yan kasuwa ibrahim muhammad wani ɗan tireda a kasuwar sharaɗa da ke birnin Kano ya yi mana tsokaci. Wallahi abu magana ta gaskiya babu wani abu da ya rage. Ragin bai ta karaya karaya ba saboda wahala ce dai kawai ta yi yawa. Yanzu kamar taliya a ce ta rage naira ɗari. Ka kuwa ba a samu ragi ba. Ka gani taliya katan ɗaya ta rage naira ɗari. Indomi kuma daman wannan ta ɗaya da ragewa. saboda haka ni ina ganin gaskiya babu wani abu da ya sauka a harkar kasuwancin a harkar kayayyakin nan gaskiya da suke kawai suke komowa. to amma misali an ce dalar ta sauka ku ba kwa iya an karar da waɗanda kuke siyo kayan gurinsu wallahi da masu sai da kayan diloli a sa da su kansu masu siya in sun zo za su yi ma complain su ce ai dala ta sauka kuma an ce kaya sun rage kowanne muna tuntuɓa amma sai su ce a ah, su ai kamfani ba su rage kaya ba nan kuma mutum ya zo ya ce ai ka siyo kaya dala ta sauka sai kai mun rage saboda gaskiya mu dai babu wani canji da muka gani na saukar dala ko wani abu makamancin haka ya kuke fama da naku kwastomo wallahi kan kwastomi haka ake ta fama yana jin haushin ka mai siya kai ma kana jin haushin sa gaskiyar lamari a warware wannan matsala mu kanmu mun fusan kayan nan sa ko wallahi saboda mai cinikin mu cikin kwanciyar hankali To tambayar dai a nan ita ce shin haka za a ci gaba da tafiya kenan babu fatan ganin sassauci a sha'anin farashin na kayayyaki? Hassan Abdulhamid Hassan shine shugaban hukumar kare hakkin masu sayan kayayyaki a Najeriya shiyar jihar Kano. So mu a nan Kano Uh, muna da ma'aikata 'yan leƙen asiri uh, mun tura su cikin kasuwanni da lunguna-lunguna da ƙauyuka mu ga lallai lalle cewa sun bankaɗo mana abin da za mu je mu duba mu ga mun yi aiki a kansa don kar mu je mu abu kai tsaye a cikin satin nan allah ya yarda Ah, za ka ji yadda kano ma ta ɗauka yadda sauran jihohi su ma za su ɗauka to kano ma insha Allahu za ta ɗauka jama'a za su dara insha Allahu gaskiya daga ran da aka fara wannan gangami a abuja zuwa lagos da port harcourt za ka ga su 'yan kasuwa sun fara shiga ɗarɗar saboda su tabbatar cewa ba su ɗora farashi yadda ba zai yiwu ɗan wanda ya zo siyan kaya ya siya ba. Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Ahmad Abba. To a Najeriya dai mafi akasarin kayayyakin amfanin jama'a shigo da su ake yi daga waje. kuma a cewar 'yan kasuwar dalar nan da ake zance ita ce dai suke amfani da ita wajen wannan kasuwanci hakan ke nuni da cewa yadda aka dama haka za a sha Alhaji Rabiu Ibrahim wani ɗan kasuwa ne da ke shigo da kayayyaki Najeriya daga Turai. Zancen kaya ya sauko yanzu fa bai ta taso saboda ai duk wanda yake da kaya a hanya ai ya sai dala mai tsada ne. Wani ya sai dala dubu ɗaya da ɗari takwas, wani ya sai dala dubu ɗaya da ɗari tara, wani dubu biyu ma, to kuma kayan na fa ba su fara zuwa na Kano ba ba su fara zuwa Najeriya ba sai wannan kaya sun fara zuwa Najeriya sannan ma mutum ya zo kayan sun zo hannunsa ya siyar sannan ya koma ya sai dala mai arha sannan kaya za a fara ganin sauki amma ba wai da ka ce an ce wai dala ta sauko ba wai mutane kaya za a sauko a idan ce ba haka ba suna ganin ku ne kuke ci gaba da tsawala musu ashe ba abin haka bane ke ba haka bane Abubakar Isa dan dago kwana kwana nan fa dalan nan gaba ɗaya da karyewar dalan nan da komai ba yi wata ɗaya ba kuma mutane sama da wata biyu ana cikin wannan larurar kuma mutane majority tsinken sa kace nan fa waje ake kai shi ai sai nan da kwana talatin kaya za su fara zuwa mai tsada to shine in aka siyar to wanda ya siyar to zai kara ɗiban kuɗin sa ya sai dala mai arha sai ya ya so kaya mai sauki sai ya sauƙaƙa wa mutane ai kowa ai ɗan kasuwa ya fi jin masifar akan ma mai siye. to amma a gefe ɗaya za ku yi da wannan zargi da ake muku na cewa ku ne kan uwar gami na kin sassauta kayayyaki. a to zancen zargi ai karka karka daka ta zargin mai zargi kai dai ka duba Allah duk matsalan nan ta gwamnati ce gwamnati ita ta ita control din dala ta bar dala ta ringa wannan tsada ta ringa wannan tsada yanzu mutane suka shiga damuwa to dangane da tarin korafe-korafen tashin farashin ne dai ya sa tuni hukumar kare hakkin masu sayan kayayyaki a Najeriya ta kaddamar da wani samame a manyan kasuwanni da kantuna da ke fadin kasar da nufin matsin lamba ga 'yan kasuwa kan sassauta farashin. Alhaji Adamu Ahmed Abdullahi Sa'in Jama'are shine shugaban hukumar a Najeriya. Na farko mukan duba tukunan mu gani idan abu ne wanda kai kake sarrafawa da kanka to a nawa ke sarrafa shi idan sai kake da sayarwa a nawa yake zuwa wurin ka? saboda haka wannan shi yake yi mana hanya musan kan cewa lokacin da ka sai kayan nan dala tana nawa yau kuma tana nawa so idan yau kake so ka sake sai da mai da kayan da ka riga ka saya in za ka sayar ka mai da su a nawa za ka sayar domin ka mai da kaya da dai wanda ka riga ka saya da kuma ribar ka tana ciki don wannan lissafin lissafin su ne muka zama muka dinga yi tukuna kafin mu fito mu fara yin abubuwan da muke yanzu abubuwan da muke duba su ne abubuwan da suka kawo wannan tsadar kaya tunda mu abin da muke kokari shine kan cewa mu bada asalin ah, fili da kowa zai iya kawo kayansa ya sayar ba tare da wani abu ya shiga tsakani ba to amma kuma yanzu akwai wasu kungiyoyi da suka zo suka fito kowanne abu kake sayarwa za ga akwai kungiyar masu sayar da wannan abin to abin da yake kawo matsala shine kan cewa wannan kungiyoyi su suke tsaye da farashi farashi ko ba kamata ya ce sun tsaye da farashi ba tunda yake shi farashi shine ya kamata kasuwa ta tsaye da shi shi ya tsaye da kansa to wanda ya je noma abu ya samo shi a sauki in ya zo kasuwa ya ce zai sai a ce a'a sai ko ya sayar kungiya ko kuma shi ya zama memba na kungiya masa ya biya kuɗi to wannan kungiyoyi suna muka fara shigowa kasuwanni yanzu muna duba su muna tabbatarwa kan cewa muna tabbatar musu kan cewa abin suke ba daidai bane muna son mu zargo su mu kawo su ofishin mu musu bayanin kan cewa abin da suke ba daidai bane mu ba su lokaci su daina in ba su daina ba kuma mu bi su a hukumance mu ga abin za mu iya yi a kai sai kuma biye-biye da muka ga muna yi a manya-manyan shaguna su kuma suna rudin mutane ne ka je ka ɗauki abu akan shelf za ka saya an sa masa kuɗi naira ɗari uku alal misali sai ka je zaka biya sai ka samu naira ɗari biyar ne ko kuma ɗari shida kuma fiye da haka to wannan abu ba daidai ba ne tunda suna amfani da damar da Allah ya ba su ne suna cutar mutane. To masu sauraro duka-duka a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu da ke Kano Abubakar Isa ɗan dago, sai kuma injiniyan da ya sada ni da ku Ibrahim Tukur Kefi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.